assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninsa da masjid sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fa'ita shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa muna roƙon allah ta'ala ya mana jagoranci allah ya mana gudumawa to idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul nisa'i kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da arba'in da tara daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari daidai yau muna bakwai ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da uku ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke ga azumin ya fara sa kai ko in an jima za a kammala guda goma farko da fata za mu ci gaba da kokari da kwazo Allah ta'ala ya mana gudumawa kuma ba za mu gushe ba muna ci gaba da gabatar da ko barin mu ma abin da muka saba yi da shekara shine gudumawa da tallafi wa marayu da gajiyayyu marasa karfi duka babu abin da ba ma yi in Allah ya sa abin da ake nema ya shiga hannu da fata waɗanda suka saba ba da gudumawa ba za su yi kasa a gwiwa ba da su kara dagewa domin ya zama cewar sun samu wani babban ainihin matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka ma waɗanda kuma da ba su yi yunkuri ba ma da fasa duka za su hukuto mu yi musharaka da su wato a wannan karo Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu dama wurin kokarin warware matsalolin waɗannan bayin, Allah gwargwadon iyawa Allah ya wuce mana gaba Allah ya tabbace mu Allah ya ba mu sa'a to kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta 149 cikin wannan sura suratun nisa'i yanzu kuma za mu tashi aya ta ɗari da hamsin daidai insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alamar shirya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر يكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Allah baraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta 150 mun sani cewar a kowane zamani ka rayu annabin da aka turo maka ka haɗu da shi labudda in kai imani da Allah kai imani da waye da wannan dan aika na Allah baraka wa ta'ala domin imanin bawa ba zai cika ba ya yi imani da Allah bai yi da annabinsa ba ko ya yi imani da annabinsa bai yi da Allah ba ko kuma ce ya yarda da wannan annabin bai yarda da wannan annabin ba duka in yi wannan imaninsa ya zama na banza ya zama na wofi ina fata muna lura da haka idan ka yi imani da Allah musamman yanzu yadda muke rayuwa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce kuma wa anna muhammadar dole ne ka ce ka shaida babu abun bautawa bisa cancanta cewa sai Allah mu dauke sarki sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikan Allah ne amma kace ka yarda da Allah baka yarda da annabi ba wuta da ka ka yarda da annabi baka yarda da Allah ba wuta da ka sai kai wannan combination din na fata muna lura yawa ka yadda da Allah ka kuma yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa haka kuma dukkan wanda suka gabata ma dole su ne su yi imani da Allah da kuma annabin da suka yi gwagwarmaya da shi ina ba ta muna lura da haka Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi duk waɗanda suke lallai waɗanda suke kafircewa da Allah tabaraka wa ta'ala suke kuma kafircewa wato da yan aikansa kuma duna suna nufin an yi farriqu bainallahi wa rusulihi su raba tsakanin Allah da yan aikansa sai na za su ce mun yi imani da Allah ba mu yi imani da yan aikan ba ai bi an yi shi duna hum wato sai na za yi imani da shi amma ban da yan aikan to sun yi haka sun samu matsala sannan waya kuluna suna cewa nu'min bi ba'a mun yi imani da sashin yan aika wa nakfuru bi ba'd mun kuma ne mun kafirce wa sashin yan aika to kaga kamar yanzu ka ce ka yadda da annabi Isa amma baka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yaddanka da annabi Isa ba dai maka ne ba ba zai ma amfani ba saboda kafircewa wa manzon Allah to ai kafircewa wa Allah ne saboda Allah ne ya aiko shi ina ba ta muna lura to kamar haka ne ka shigo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ka yarda da wannan amma baka yarda da wannan ba to yardan ka da wancan ba zai ma amfani ba domin wanda ka baka yarda da shi ba wa ka karyata Allah ka karyata tunda shi ya yarda da su gaba daya kuma dolan bawa ne neman tsira ya yarda da abin da Allah ya yarda da shi ya yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi in ba ka ba sai ya asara na ba ta muna lura da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa yuriduna har wa yau kuma suna nufin wato an yattakhizu baina zalika sabila suna nufin su rike wata hanya ai bainal kufri wal iman kenan su tsaya in between su rike wata hanya tsakanin kafirci da ainihin imani ai dariqan kenan ya zahabuna ilaihi wata hanya da za su tafiya akan ta akan haka suka kama hanya sun raba Allah da yan aikansa ko sun raba wasu yan aikan da wasu yan aikan sun ki su dunkula su ce duka daga wajen Allah suke to wannan da su samu matsala kamar yaya أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah baraka wa ta'ala zai gaya maka wa'illan mutane da aka maka bayanin su a baya su ne suwa Allah ya ce ula'ika humul kafirun haqqa waɗannan su ne zalla wanda suke kafurai babu mene babu mis ba gaure original ko jimalan kabiru Gombe? Allah da ya kara masa gudumawa ya kara masa karfin gwiwa sai kowane malami fa da ka ganshi a cikin tafiyan sun nan fa da irin aikinsa sa ba kar wani fa ya aikin wani ina fata muna lura wallahi kowanne yana da mene yana da amfani ina fata muna lura malamai ga ɗayan su wanda suke gwagwarmaya da da'awa akan sunna kowa da amfaninsa ko idan kai kana saka abin wa'azi ne a kasuwa ka buga wa'azi kai ma da amfaninka ko kuwa domin kai wa'azin a gurin da aka fusgo wasu ka gyara musu kwakwalwansu wanda su ba dan ka ji su kasuwan ka musu wa'azi ba hanyar da za su bi su saurara ma ba su kuma wannan ina fata muna lura to ana za ka gyara su sai su kuma cinke mu littafi ne zai samu wanda yake zaure su kuma su zauna ya musu mene ya yi ya koya ashe me yi a zaure bai kamata ya aibanta me yi a loudspeaker ba me yi a loudspeaker bai kamata ya aibanta me yi a ina ba a zaure ba matukar abu guda ake karantarwa shine kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam balantana malaman sunna ma da ka samu duk sun hada ne kawai ko kuwa a yi wa'azin ne ta tafiɗan ne a jenan ne a yi yawo ne a jenan ne a dawo zauren a zauna a fada kara babu wanda ba a gwagwar mai akan wannan don haka kaga malam kabiru gwamma muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri da ma sauran malaman sunna ko ba haka ba mu duk wani malami na sunna muna respectin dinsa kuma muna ainihin awu da cewar hakika akwai irin bangaren gwagwarmayan da yake ina ba muna lura da haka mu tsaya mu ga matsayi da daraja na maluman da suke da'awa kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata muna lura haka duka maluman nan mu yadda muke musu mahanga shine aqida ta hada mu kuma ba matsala da mu ya samu wata yar sabani ko ba haka bane ba amma kuma mun san duka kiran akan kitabullahi ne ko wa sunnatul rasuli sallallahu alaihi wa wasallam ko ba kai bane Allah kai tunda yanzu misali idan malam kabiru gombe ya gama wa'azi ko ba haka ba wani malami ma da yake kiran kansa na da da'awan sunna shi ma ya zo da wa'azi irin abin da wannan ya faɗa ko kuwa irin sa zai faɗa duk da'awa ake zuwa ga ne zuwa ga tauhidi in ka dunkula malaman gaba daya su malam kabiru gombe ne su malam sami rijiyar lemon ne su malam idris abdulaziz ne su albani da su rasu su malam jafar ka ko mun kasar ɗin mutum da wanda ba kira yake zuwa ga kitabullahi wa sunnati rasuli ba ɗauko da akwai to na mai na ɗuma, eh ka kawo mun kasir wannan ya tabbatar da ga matsayin Allah amma ga wannan ya ce shi ma suna ne amma yana korewa shi ya ce ba ka ba kawo abun ba duka dan juma ne da waye da dan jummai ko ba haka ba duk ba a bin sa dan juma ba ne ba wannan aka ce dan juma wannan aka ce mene dan jummai ina ba ta muna lura Ta garka damar da zuciyanka kai ne ka tsaya ka tsarkake zuciyanka wallahi Allahu ya hukumu bainana yawmal qiyama Allah zai kunshi tsakanin mu wallahi kuma sannan in an zo shiga aljanna dama ba da ana sauta ir kullu kullu da ke tsakanin ma masu shiga aljanna ba Allah da yayi mu ma ya san haka shi yasa yace an zo shiga aljanna wa naza'ana ma bi sudurihim Allah yace ko min gillin duk wani dan kullu kullu kullu za a wanke ka fil a wuri kai ko wurga ka dai aljanna ma a wurga ka ko ba haka ba kai dai ka samu kai ne ka shiga aljanna da wanda da a wurga shi aljanna da wanda da a ce a wuta ne amma ana raka shi ana dan fi masa bibita amma ana zuwa da tun kuda shi wuta dan Allah ya kaza ba ai gara ana bol da kai ana shot da kai da ending sai ka fada ina aljanna zai kuma gaba don haka karka zauna ta kullun wani a cikin ina a cikin zuciyarka akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ce yanzu dan aljanna zai shigo kawai sai kuwa ya shigo kun sa annabi in ya ce wani dan aljanna ne to dan ita ne saboda wa ya gaya masa Allah ne ma yanzu ko anil hawa in huwa illa yuha. sai ce ga dan aljanna zai shigo ya shigo ya gama nasa ya fita sabbai wasu suka bi shi su je su ga wani aiki yake banta da shi ne zunzurutu har ya samu wannan stamp din daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun san su ne ainihin yan aljanna masu certificate tun daga duniya Allah ya ce wani abu na manzo Allah ya ce fulanin fil janna fulanin fil janna ko ba gaba wani da aljanna ne su wani yan aljanna ne amma yanzu ba ofis din an rufe ko akwai ofis din babu yanzu duk in kai ka kowa ibada in kana kararrawa kana tsalle kana fadowa wai dan kana ga ibada kace ba inda za ka je ka samu certificate a ce kai dan aljanna ne kai dan lalibe ne kawai Allah ya samu dace amma waɗanda suka zamto dan aljanna garanti sun daga duniya su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su su ko baka yi saka kwace ba yanzu dan girma Allah in aka ɗauke ka aiki a wata ma'aikata an baka shahada komi da komi na yi na kwace ma na aikin banza ko ba haka bane ba yawwa sai dai in koma inda aka baka shahada in ce a kore ka to shi ne na nasara to wanda ya isa ya koma ya je cewa Allah ya fasa gafaran da yawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya isa ya je samu Allah ya gaya masa wannan don haka kaga suka bi suka duba sai eh, suka ga ba wani dogon abubuwa yake ban ya dan yi lafulan sa dan raka biyu ko zama ka kawai ya dan ya kwanta a gunsa suka tambaye shi menene kan yake yi ne wanda manzo Allah har ya bashi wannan sa yake shi dai abin da ya sani shine ko yayi husuma da wani bai taba kwana da shi a zuciyarsa ba eh ya zama da shi yake kwana da shi yake tashi ya fitine ya dame shi a cikin zuciyarsa shi bai taba wannan ba ka duba fa da wannan abun ya samu wannan sakamako na cewa shi dan aljanna ne to ka san ta inda zaka samu sakamakon ka akan kulli da wani ya ka tafi wuta ko ba haka bane ka gama komai na amma ka mutu da kulli da wani sai zai shigar da kai ta da ga mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato mu dinga lura da yanda abubuwa wato ainihin yake guda da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yana bayanin cewar wa tadna ko bi ma'ana wa tadna haka ne lil kafirina mun tanadar wa kafirai ai bi ma'ana azaban muhina azaba na ne azaba na wulakanci saboda su ne waɗanda suke kafurai zalla wanda suka bambanta imanin da Allah da ‘yan aikansa ko suka shiga cikin ‘yan aikan suka farraka suka ɗauki wannan suka bar wannan to wallahi kai ma ka shiga cikin sahabbai ka ɗauki wannan ka bar wannan kana cutan kanka ne wannan nasiha ne ake wa mutane saboda tausayi ko kar ka je ka halaka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin na'am والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما to ka gani an gama da wa'annan kaga yanzu Allah yana gaya ma tawagan da ya gama daga samu kanka wallazina amanu billahi wa rasulihi wadanda suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da yan aikansa gabaki daya amana rasuli bima unzila ilayhi min rabbih ko wal mu'minun aka ne ko yawa kullun amana billah ko wa malaikati wa kutubihi sai ce wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba su bambanta tsakanin yan aika su yadda da wannan sai da wannan ba na fata mun lura me ya alaka da yahudu sun yi imani fa da annabi Musa amma suka yi watsi da annabi Isa to me ya alaka da nasara sun yi imani da annabi Isa suka watsar da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya halakar da su da haka wallazina amanu billahi wa rasulihi wadanda suka yi imani da Allah da dan aikan Allah gabaki daya wala li farriqu baina ahadin minhum basaraba tsakanin su basaraba tsakanin ɗaya daga cikin su sun yadda da wannan ba su yadda da wannan ba Allah yake to ulaika wadannan su ne wanda sauƙon utihim ujurahum sannan za mu kwasu ladan su nu'tihim ko yu'tihim duka an karanta da wannan an fahimta ma'ana saufa yutihim ujurahum da sannu zamu ba su ai sawaba amalihim kenan wato ladan ayyukan su wa kana Allah rahima Allah ya kasance mai gafara ne mawaliyansa kuma sannan Allah mai rahama ne wato ga ma'abuta masa da'a an gane ai li ahli da'atihi kenan ga waɗanda suke yi mai da'a wa huwa taqib ai wannan yana taqibi ne da kaunihi ta'ala ga fadin Allah da yace wa mai shaqiqir rasula wanda ya raba gari da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan kafiya ya bayyana mata, sannan kuma ya raba tsakaninsa da waye da mutanen Allah ba Allah yake za mu jibantar masa ko wallahi ma ta walla wa nusrihi jahannam wa sa'ad masira za mu jibintar masa da abin da ya jibinta kuma za mu kona shi a wutan jahannam wannan makoma ta yi muni kaga duka wato yana nuna cewar lallai ka tsaya ka ji Allah ka kuma ji manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم نعم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا kaji Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yas'aluka ahlul kitabi ay yas'aluka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ahlul kitabu suna tambayan ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune zuwa ai bi ma'ana al-yahud nasara yahudawa da nasarawa suna tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an tunazzila alaihim kitaban min as-sama a saukar musu da littafi daga sama ma'ana jumlatan wahida ke laula nuzila alaihi al-qur'anu جملة واحدة كذلك bihi به wa ورتلناه ترتيلا cewa don me ba saukar ma kaga suna so ba su yi kalubale ne wa manzo Allah kamar shi amfani da wata dama su gwada ba aiko ki ba in ka ce kai dan aika ne ai mun san yan aikan da suka gabace kan littafin ake ba su sukutun da guda to kai ma dan ne za ba baka sukutun da guda ba sai Allah ce to ba su ansa kazalika lin sabbita bihi fu'alaka ko wa rasalnahu to kaga anan yahudi da nasara suna tambayan a saukar da littafin jumlatan wahida ai jumlatan kama unzila ala musa wa isa wato a saukar a tunkule kamar yadda aka saukar wa annabi Musa kamar yadda kuma aka saukar mawa ma'ainihin wato annabi Isa an fahimci wannan wato abin da suke tambaya kenan suna yin tambaya ne tambaya ta kure ko tambaya ta rashin arziki ko ba haka ba saboda ai sun san gaskiya amma suke irin wa'annan munanan tambayoyi sai ubangiji ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya damu da wannan tambayar nasa da wannan tambaya nasu ma'ana faqad sa'alu Musa akbara ko min zalika afkar ka damu ai sun yi tambaya ma wa annabi Musa abin da ya fi ne ya fi irin wannan tambaya da suka maka girma an fahimta yawa in ba su ba ma iyayensu sun yi wannan tambaya ma waye ma'ainin annabi Musa abin da ya fi irin wanda yanzu suka maka wannan tambayan wani irin tambaya suka yi wanda ya fi irin wannan tambayan girma kalu suka ce arinallaha jaharatan gwada mana Allah mu gaishe kiri da kiri in kana so mu yi imani nuna mana shi ta san yan taurin kai sun gabata ko ba haka ba yawwa ce nuna suka ce ka gwada mana Allah mu gaisa a fili a yanan wanda zai to mu shi domin mu tabbatar da cewa shine ya aiko ka Allah ya ce fa akazatu sa'ika sai me same su sai mutuwa gaba ta kama su ta ce Allah ya kashe su bi zulmihim saboda me saboda wannan kafirci da mummunan magana sai na wannan zalunci nasu face take kawai mun san Allah ta ta'ala nan duniya ba za a gan shi da muzu ba ko ba haka ba bi ibadan ka faɗa ga Allah ba saboda baka sai annabi Musa ba annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayka Allah gwada min kanka in ganka shin Allah anan Musa ce Allah ya gwada masa shi ya ganshi saboda bai yarda da shi bane a a iya shaukin ya gawa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce lan tarani to ba za ka gani ba amma walakin anzurun ila jabal dubi dutsen nan fa in karla makanu ko fa sauka tarani idan dutsen ya zauna lafiya to da sannu za ka gani rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'ida kaga yayin da Allah ya tsaro haske a dutse sai dutsen tara gargaja nan Musa nan take ya fadi ko yana tumanni gaba ɗaya a wajen shi yasa lokacin da mutanen sa suka ce da suna so a roka musu Allah din su ganshi yace in ko ba haka ba to su ban san abin da ya faru da shi ba ko ba haka ba yawa a'a amma da suna faɗa me ya faru da su gaba ɗaya ubangiji ya kashe su tukunne zuwa ta rayar da su ba yi wai mi kenan ya kashe ka a yi ce tashi ko baya yi ne yana yi ga wani mutumi yi wannan da suka yi kisa abin nan wanda suka cikin suratul bakara wanda suka kashe mutumi don su gaje shi ka san duk wanda ya kashe wani dan ya gaje shi ba ba za a ba shi gadon ba in aka hada baki da kai ma ka ja ka kashe wani ko nawa nawa da araba Allah kai kan kana gani karya kake to kana ma cikin wani hali an dalce ka wai ba ka gado kai ma sakamakon ka kashe wani ko ba haka ba to shine fa lokacin da suka bukaci a bayyanar musu da wanda ya kisa ai duka an yi kai komo har aka je dai karshe aka yanka saniyan Allah ya ce a ɗauki wani fat daga jikin saniyan a daki mene a wanda ya mutu zai tashi yayi bayani kuma an buge shi ya tashi kuma yayi bayani ina fata muna lura da haka ga Allah tabaraka ta'ala yana da iko yace ka mutu yana da iko yace mene yace ka tashi dan haka suna faɗan haka ya zama to cewa Allah ya zartar musu da wannan hukunci dan haka anan duniya kar ka nemi ganin Allah domin ba ganin sa ko ba ka ba kana ji sa ka a daki a kule ka ba ka wahala dan dana ma dan neman yunwa ko ba ka ba ka gama jan yunwa ga duhu ba haka ba su yi wa mutane ba ko ya shiga karatun ganin Allah ta da masa zikirori ya rinkai ya rinkai malam ga yunwa ga du ya fita ayyar sai sa su danna masa wani toci mai haske bare ma da ake da ricaja wanda wata ana danna ma idan ka kawai sai du ko ba ka ba to ana maza haka sai burkice wani kwakwalwarsa spark yake ya dawo shi daga rau kenan sai a ce ai ya ga Allah ne amma sa ta kasa rike mata kamannin Allah shine ya dawo shi daga rau kawai wallahi ba Allah ya gani ba ina fata muna lura don Allah ya kore wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya aw min wara'i hijab wani waje ce la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar kaga duk wannan la ba wai a'a nahiya ba ce mun san cikin qur'ani akwai la nahiya akwai la mai kuma nafiya akwai ma din ma nahiya akwai ma nafiya su ma mawjuda ko ba ka ba duka akwai su to amma wannan la tudrikuhul absar yace gani bayin kansa ba wai ana ce karka yadda ka ga Allah ba don inda Allah hana wa yake yana ce karka yadda ka ganna ko wanda zai ganje ce yana eh, ganka komai ma kamu ko ba aka bane ba yawwa to a'a ko kayi dabara ko kayi wasu hikimomi na kaga Allah ba za ka gan shi ba da haka ba wai hana bane korewa ne an kore a nan duniya amma akwai inda za ka ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nasira wasu fuskoki na lahira da su yi haske Allah ya samu ne sannan kuma da su ga Allah ta baraka wa ta'ala manzon Allah ma ya tabbatar da da'a ga Allah ba wani turere ne ya ba wani kasare mun ba wani ja ina ba da muna lura to Allah ta'ala ya samu cikin wanda za su ga Allah gobe alkiyama don haka kaga ba a ganin Allah ta baraka wa ta'ala nan gidan duniya ga abin da ya faru da banu Isra'ila amma sai ka ji wasu wa'inda suke sun bata duk sai su ma wannan karatun ka ji su tsaf sai su ce maka da ne amma yanzu kan da abin da an baka in kai zaka gan shi kawai ka zo kawai a baka to duk wanda yake ce maka zai nuna maka Allah ka tambaye shi mana malam ka taba gani ne kai ko in ya taba gani ba ya gaya ma ba to shi ma bai taba gani ba ko ba haka ba yawa da wanda zai ce ga manzo Allah ya zo sai ta ja sai ce assalamu alaikum ya rasulullah kai kuma ka raba ido baka ga kowa ba a wajen taron su ko sai miji a sai ce assalamu alaikum ya rasulullah sai kuma eh, ɗalibi ko almajiri kana tsilli tsilli ka dai ga an miƙe ana sallama amma ba ka gama me aka yi sallama ba sai a ce maka ai manzo Allah ya shigo ne sai ka tambaya ina yake ko ana sallama babu ne ko ba haka ba ina yake idan kuma irin sallaman da ake a cikin sallah ne wa mazala to sai a bari an zo cikin sallah a yi masa ko ba haka ba amma yanzu a kawai ka kama assalamu alaikum ya rasulullah me kake nufi ka ganshi kenan to in ka ganshi na yake dole kana da dama amma wannan tambaya ina yake ya ce a ya zo ya zo dai to ya zo ya zo ina yake a gari wurin zaman da aka tana da masa ko ban ga kowa a gun zaman ba mala ko ba gaskiya ba dole a gwada maka in ba yana so a bata ma tunani ba amma ka ga Allah ba ganin sa nan duniya kuma yanzu haka ma manzo Allah yanda nake kallon ka kamaraman ba kai zaka ga annabi wallahi yanda muke haka a mabarki kan yana iya yiwa ka ganshi shi ma malamai sun yi bayani ka karanta sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san waye manzan Allah sai inda ka ga manzan Allah aka maka tambaya da kai bayanin sifofin sa daki daki yadda ka ganshi aka ce to shi ka gani kamar kai ne baka rayu da kakanka ba ko ba ka ba yau ba sai ka ba sai bayan ba kakanka da aka haife ka kawai rana ya kai bacci sai wani ya zo ya ce maka shine kakan ai gashi nan duka kaza kaza ko ka tashi kana munna da safe ka je ka zama mamanka ta ce mama jiya na yi bacci wallahi amma bacci na na yi mafarki na ga kakana kaga ga ai da ta tambaye ka mamanka ko ba ta tambaye ka ba yaya ka ganshi ce wallahi na ban na ganshi wani bacci kuntu tuni rawan ya ta a kai bacci bane <laughs> ka gan ka dogo ne fari ne ko ba haka ba ka gani ga anan da ka ga baka ganshi ba na ta muna lura sai sa ibnu hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji wato wanda ya sharhi ma littafin bukari in ka je ka karanta zaka samu ya kai shafi takwas yana maka bayani dalla dalla akan kwata kwata ma masu cewa ana ganin annaba ka duniya kiri da muzuma an ajiye kawai ƙarya suke wanda kuma ke gani a mafarkin su ma ga ka'idodi da sharaɗoɗi, wanda in ka gani za a yarda cewa wa ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani Allah ka kara ganar da mu don haka kaga cewa ai fa aka zato musa'ika sai wato mutuwa ta zo ta banke su ai almautu kenan iqaban lahum domin ya zama ukuba a gare su daga wajen Allah akan ne ai bi zulmihim saboda zalincin su kuma ta kazul ijla sannan suka rike dan maraki a matsayin Allah subhanallah dabba wanda kai da ka zo ka bashi abinci ya ci ai sai ka tafi indiya kaga wannan damuwoyi ko kana kallon su kaga damuwa saniya mu me tsakaninmu da saniya a bayan cin akwai wani abu A ai da haka mana huda da jawo mana kaya da kai mana mu tsakaninmu da saniya kenan mu ba ta abinci kuma waje yayi waje duk girman ta muna da dabaran da Allah ya ba mu wanda zamu dabai da ta mu sharke ta mu zubar da ita a kasa ko mu yanka mu tsakaninmu da saniya kenan to amma sai ga dan adam ya bauta wa saniyan ta zo ta mutu ya canja wani saniya ina hankali a wajen mai bautan wani wanda ba Allah ba ya da'ai kuma Allah ya tafi ya barka <laughs> ya gan kenan kuma to yanzu kula da sha'anin ka ware yi hai Allah ya tawake wauta to kaga suka riki dan maraki ya zama abin bauta suka rike shi ilahan na musu Allah min ba da ma ja'atumul bayyinat ba sai haka ba fa sai bayan da hujjoji bayyananu ya zo musu ai al mu'jizati ala ya Allah hujjoji ya zo musu akan kadai ta kan ubangiji tabaraka wa ta'ala amma suka aikata haka duk da haka Allah ne hakuri yace fa afauna an zalika muka musu mene muka musu yafiya akan kuma wannan abin da suka yi an fahimta ko ba mu yi maza maza mun mamaye su da azaba ba Allah ce wa ataina Musa sultana mubina mun ba wa annabi Musa wato ainihin hujja mun ba shi ainihin wato abubuwa a filin Allah wanda za a gane cewa lalle wannan wato ainihin annabin Allah ne sannan kuma haitu amarahum bi qatli anfusihim tawbatan yayin da aka umurce za ka ce to tuban da za a yi karban tuban da za musu da su ta kashe kawunan haka suka rika kashe kawunan suka rika kashe kawunansu magabata wahalan da suka sha mu mun samu sauki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kana yi biye ka ce Allah na tuba duk da suka yi yanzu kai yanzu da da ka bauta ma wani abu sai ka zo ka gane bai dace ka bauta masa ba Allah bane in ka ce Allah na tuba shikenan Allah bane ce sai kun hada kun yi ta kashe junan ku kafin a yabe muku ba amma su haka aka suka rika kashe junansu sun kashe mutane sun kai sama da dubu saba'in tsakaninsu kai sai da dattawan ciki suka yi shawari a je a samu annabi Musa ya roki Allah wannan kisan a dakatar da ita haka kafin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar don haka kaga shine sai ya zama to cewar ubangiji tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana wato ainihin da wannan don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa asaina Musa sultanan mubina na ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا kaji الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور من تدوتي at Allah ya ɗauko dutse a kan cewa to su yi imani ko a zage musu mai kan su ko a zage musu dutsen dutsen yana da zo ta musu inuwa kawai suna gani fa kafin yanzu Allah ya ce dutsen wurin da ta fita wala zai da tashi kawai sai dai kaga wurin da tana tashi da duk wani antenan da yake kanta ma na wofi ne ko kuwa wala tashi da ta amma yanzu dukkan mu je mu taru mu ce mun tafi ɗauko dutsen wurin da ne za mu kawo ta nan ƙarya ne sai mun mutu a can ba mu yi ba amma wajen Allah kura ne zai zai mai da ta kura wa na kanin jibal fa qul yansifuha rabbi nafa fa yazruha ka an sabtafa la tara biha iwajan wala amsa kasan suna tambayan annabi to kai da kake ce da ai alkiyama wayannan duwar wato ga yaman mana da da su ya da da su shine Allah yake ga ya musu yansifu harati nafa, Allah zai sheke ta ubangiji na zai sheke ta shekewa duk kai ne kake ganin wannan dutsen wa taral jibala tasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah sun Allah allazi akana kullu shay innahu khabirun bima taf'alun don haka kai ne kake ganin suna da girma wa rafa'na fawqahum tura mun daga dutse a saman su bi misaqihim ai saboda alƙawarin da aka yi da su bi sababi akadin misaki alaihim kenan wato ne kafu wato saboda alƙawarin da aka dauka tattare da su wato don su ji tsoro wa kulna lahum sai muka ce musu an gane wannan ko ai ma'ana lokacin dutsen ta zo ta musu inuwa wa kulna lahum dukhulul baba muka ce ku shiga wato ainihin kofar nan babal karya ku shiga wannan kofa ta wannan gari sujjadan ai kuna masu inhinadi ka sai ba dai a shiga guri da sujjada ba ko dai Eh, ai ayin an sujada kan to ka'ida kuwa a kake ko dai wace ga shi yana ta tafiya da sujada ka daga goga goshin ka kenan kana tafiya da sujada a a ilhina'i ne su shiga suna ne dan yin haka da mene da da kayan shi ka za a gaisu ba ko hakan nan da ake ba kuskure haka shau dan fode ya ka cikin iya usunna wa ikmalin bid'a cewa in hina'i a zo gaisa ka yi irin haka amma za a ga wasu da izgiri ma su junansu junan su ma sun na aboki da aboki wai sai dai turkusa wa ɗaya. a'a wannan duk ba mai izgiri ne fa kana yin abin da aka hana ka kuma ka mai da abun wasa wannan ba daidai ne, ya kamata mu san girman Allah don haka ku shiga kuna masu yin hina'i wa kunna lahum muka kuma ce musu la ta'du fi kar ku ce tarayya ka a yaushe ranar asabar kun akwai matsala tsakanin su ko ba haka ba da ubangiji ubangiji ya gaya musu kada su yi su ranar yaushe ranar asabar amma wani sharrin shaidan ranar asabar din ya su fito kawai iya ganin ka suka ce kai ba dai yuba kaji tun da dai an ce kai su ranar asabar din ne to bari ni wani dabara sai suka je suka suka tattauna ramuka suka yi tarakuna suka yi hikimomin da kifayen in suka burbuto sai su mene sai su faffada cikin wannan gurare da suka yi ran lahadi kuma ya zo su kwasa to ran yau da aka yi farautan kenan eh? <laughs> ka san shi wanda ya mata ba sai ga kaman wayo yake bai za a bace yake ba kifi na ganin ga aka ce ne dan koma ko to kaga wai sai su yi ramu in kifin suka tattaru a cikin ranar lahadi wai zo su ɗiba wai ai ba ran asabar din suka yi sulun ba wai sai wai ran lahadi na yi su ran asabar ran lahadi ranar iba ne ko ba haka ba yawa kamar kai ne mafarauci ka je ka dubbuje abin da zaka bige na farauta ya ka ce to gobe kuma na so in kwashe ko ba haka ba ko kai manomi ne ka je ka yi girbi yau ka gari sai ka je diba to da jiya da yau yaushe ne ranar girbin ka jiya ne kai girbi dole ga ma tambaya da ka ce jiya ne girbi yau kuma iba na zo ina fata muna lura yawa da haka ga sai mu lura da wannan Allah ce mun gaya musu kada su ketare iyaka wato ranar asabar wajen ainihin aiki istiyadil haitan wato wani abun da ya shafi su din ne wato ainihin su din kifi wa kazna minhum mithaqan ghaliza Allah ce mun dauki alkawari da su alkawari ne mene alkawari ne karfin gaske wato ainihin muka muka dauka tare da su an gano wannan ko shine cewa wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri ko حاضرة بعد إذ يعدون بالسبت إذ نعم إذ يعدونكم إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم آه، حيتانهم يوم سبتهم إيه؟ شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم رانا كما لبراس دوين wannan sudin ba kifin ba zai zo ba jama'a abin ranar da ranar tudin sai kifin ya zo ranar da ba ranar ba fa kifin ba zai zo ba to da aka shine kawai suka ga to ranar da aka na su so din bari su je su dinga yin wasu hikimomi kawai dan saboda ya zamanto cewar wato sun yi wannan kazalika nabluhum bima ko Kano ya suko kamar haka ne muka jarabce su bisa abin da suka kasance suna yi na fasikanci Allah ke ya ayu na utul kitaba ya ku wadanda muka baiwa littafi aminu bima nazzala aminu bima nazzala musaddikan lima ma'akum ku imani da abin da muka sassaukar muku kuna ne gaskata abin da ke tare da ku min qabla an nadrisa wujuhan kafin mu shafe mene mu shafe ainihin fuska fa narudduha ala adbariha sai mu maida ita ainihin a bayanta aw anhum ko kuma mu ainihin la'ance ta kama la'anna ashabarsa kamar yadda muka la'anci waɗanda suke ma'abuta su ranar asabar wa kana amrullahi maf'ula kuma al'amarin Allah ya kasance abin aikatawa ne in Allah ya niya abu babu wanda ya sai shi baya na'am فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وحسليم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وانجد تبارك وتعالى يشيشوا وزما نكدهم أي جمد ورورا دسكي وزما نكدهم فؤ نيساتهم na game da ainihin abin da suka warware na alkawarin da aka yi tare da su to la'annahum Allah ya ce sai muka yi mai ko sai muka la'ance su haka ne ko bi ma'ana a ko bi ma'ana kadihim ko nisa misaqahum game da abin da suka yi mai suka ainihin warware na nene, na ainihin alkawarin su ko kurhim haka ne na'am eh kace na ma kufrihim bi ayatillah da kuma kafircewansu da suka yi mu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa anbiya da kuma ne kashe annabawan Allah da suka yi gai haƙƙin ba tare da me ba ba tare da ainihin wato dalili da hujja na wanda yake suna da hujjan kashe sun ba an gane wannan ko wannan ita da tazo zo cikin suratul ma'ida ne cewa fa bima naqadihim misaqahum la'annahum cewa game da alƙawarin da suka warware sai muka zamto wato muka la'ance su to fa bima naqadihim misaqahum game da alkawarin nasu da suka warware wa kufurihim bi ayatillah da kuma kafircewan su da suka yi wa ayoyin Allah wa qatlihim al anbiya da kashe annabawan Allah da suka bigai da hakkin ba tare da wani dalili ba ai ma'ana sun kashe su ne bisa zalunci an fahimta kaga ba duk wanda ɗayan biyu ya faru da shi to wuta ne ko annabin Allah ya kashe ka ina da ka tafi wuta ko ka kashe annabin Allah ina da ka tafi wuta Allah ya wa qaulihim da kuma fadin su qulubuna ghulub suka ce zuciyar mu ta riga ta rufe kawai ba ta ma kiyaye maganganun da kake faɗa duk abin da kake faɗa ba ya shiga zuciyar mu bayan kun da yake wucewa kawai ba ya shiga zuciyar mu shine qulubuna ghulub ai ma'ana la ta'i kalama ba ta ainihin wato kiyaye maganganun da kake faɗa ita zuciyar mu Allah ya ce bal taba ko ai ma'ana ai khatama Allahu kenan Allah ta'ala ya shafe zuciyarsu bal taba Allahu Allah ya shafe zuciyarsu alaiha akan ta bi kufrihim saboda me yasa saboda kafircin su Allah ya fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani sai wato yan kadan daga cikin su shine daga cikin masu wanda suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ainihin alkitab din nan minhum akwai Abdullahi bin Salam wa ashabuhu akwai Abdullahi bin Salam da kuma da ainihin wanda suke tare da shi sahabban zana. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الله يتي وبكفرهم هاي ويودي يقوم كافر جنس نبيو أي ثانيا كان عيسى سن كافر شيد النبي عيسى تم مريم يهود سن النبي عيسى ما دنزنني سبحان الله an fahimta ko su kuma nasara suka ce annabi isa dan Allah ne dukansu ne menene ba su tsaya kan hanya ba musulmai suka tsaya in between shi ba dan Allah bane shi kuma ba ba ba dan zina bane saboda ta hanyar da aka same shi Allah yana da iko akan haka yayi ikon da tafi wannan ma tunda annabi Adam an same shi ba uwa bawa babu uba bai da mahaifiya bai da mahaifi shi yasa shi ya zama gagara ba kai saka kawo tarihinsa ba an fahimta ko manzo Allah kuwa iya da tarihinsa da kake ce shine farkon halitta kaga ba shine farkon halitta ba saboda manzo Allah zaka iya bada tarihin babansa ka bada tarihin babansa ko ba haka bane ba ka bada tarihin kakanninsa waye waye amma kai sai ka bude wani littafi a ce me kake karantawa ka ce ina karanta tarihin mahaifin annabi Adam ne ko mahaifiyarsa kaga ashe ne farkon ne ne farkon halitta ashe rudu ne kace manzo Allah ne farkon halitta ba kama gane inda aka sa gaba ba kenan saboda da bai kamata kai tarihin wani nasa a matsayin yana sama da shi ba kamar yanda yanzu annabi Adam ya gagara ka kawo tarihin wan annabi Adam a ce wannan yayan annabi Adam kenan ƙarya kake yi ko balle kuma kace wannan baban annabi Adam kenan a'a ba zai yi ba to shine farau an fahimta ko to shine suka ce annabi Isa wato game da ainihin kafircin su na biyu wa bi kufrihim ai kafirci na biyu kenan wa qaulihim ala maryama buhtanan azima da fadan kiran ƙarya da suka yi wa maryam kiran ƙarya mai girma suka ce ta yi zina subhanallah alhali kuma tsarkakekkiya ne sai sa na mata guda biyu duk wanda kace me eh yayi zina kai kafiri ne idan ka budu baki kace maryam ta yi zina kai kafuri ne don ka karya ta waye ka karya ta Allah in kuma kace Aisha ta yi zina nan ma kai me kafuri ne kai wa ka karya ta Allah ka karya ta eh Allah ka karya ta saboda Allah ya tabbatar da bata yi ba ga ayoyi furcika Qur'ani ni na da imani irin na nan da mamu ga abun alisabi ka ce ka dala Qur'ani yanzu kai duk sharrin da aka ma da saukar da aya ya wanke ka amma sharri an kadandano ka da tura ka furzin ko sai jibril ya sako da haya ce gaskiya kake kara kai ka furzin wallahi ka da kai ka laifin furzin ma sai ka je kai ko da ka. ba da saukar da haya ka ba amma Aisha da aka mata wannan kiran ƙarya manzon Allah ya shiga damuwa Aisha ta shiga damuwa bayan Allah daban-daban aka shiga damuwa an rasa ya za a sai yan na sai yan hura wutan munafunci na sai wai ta zina ta subhanallah wa suke so su soka za su soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga karshe ubangiji sai da bari an kai kwana hamsin ana abu guda sai Allah ya dinka zubo wayoyi ya tabbatar da war tsarkakekkiya ne warkakkiya ne wallahi ba ba ta haɗa hanya da fasikanci ba to kai kuma a yau sai kace tana nan akan haka kai arne ne wallahi ko ba haka bane sai na zaka zama ba arne ba ka gariya ta Allah Allah ya ce ba ta yi ba masanin gaibu ba sai ba ta da a ah, yanzu lokacin da maza Allah ya sake Hafsa me ya faru kai yanzu an sake jatuman ka fa ko mun gaskiyan ta haka ta zauna a cikin shi nan in ba Allah ya sa dai an samu an sasanta ba amma ba dai Jibril ya zo ya ci amai da maman ka ba ko ba haka bane amma wallahi da aka sake Hafsa me ya faru manzan abunan Allah turo Jibril yayi maza maza je ka ga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza maza ya mai da Hafsa saboda ita kawama ce sawama ce ita mai tsayuwan dare ne kuma ita mai azumi ne sannan matar ka ce a gidan aljanna kai kuma ka ce kafura ne ya za a yi haka Allah ce matansa a gidan aljanna la budda wallahi ta zama mutuniyan Allah dan ko wanda ba mutumin Allah ba da shiga aljanna kai ma yanzu gayan kan ka shiga aljanna ba da ji a cikin mota ne a zo hada ka da ita a gidan aljanna ba da maka wannan sai ma ba amma nisa'uhu fi dunya nisa'uhu fi dunya wal akhirah ne duniya da lahira amma kai kuma ka zo ka ce a kafura ne kaga ka shiga matsala don haka wallahi in kai wasa kana ta sallah ko goshin ka ya kode ya je ne ko da yake masu yin wani abu masu Allah faga mata ne ko ga ta dai ga kamanta ne kawai <laughs> Allah ya shirye su eh ba za mu gushe muna musu addu'a ko ba za mu gushe ba muna faɗan gillan su saboda mu ce shi wanda Allah ya kaddara za mu ce ta ba ce maka mu kai da a bari ba annabi ma ka yi bar duniya ya bar arna da matsiyata ko ba haka bane ba ko ya samu duk ya shirye da su addu'a ya kai kuma eh kai kunun bayan cokali ma ba na ludayi ba kai abin da zaka yi ko ka tafi ka dora wa kanka wai sai kowa ya gyaru ka shiga damuwa a kai dai abin da zaka iya annabi ma ma rasul illa al-bala ba abin da yake kansa ya aika sannan Allah ya ce masa wala tazhab nafsuka alaihim hasarat kar ka halaka kanka wajen ba su imani ba kai ma mai da'awa a inda kake isar da sako ka tafi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur na me dan damu idan ina farkawa ina furgicewa, wai zuwa na ba yi imani ba ba su yi ba yi wa kansu amma ya yi zan musu da sako ina mata muna lura da haka ubangiji tabaraka wata ta'ala yake cewa saboda wannan magana da suka faɗa ainihin wato maryam magana na kiran karya suka jingina mata zina suka jefe ta ai haisir muha zina, yadda suka jefe ta da zina subhanallah na'am وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يكينا كاجا النبي ساري با كاجي شي با ko an kashe shi ha yana nan har yanzu yana na hayyan a raye amma sai mu zai mutu ai ko kullu nafsin zalika maut amma yanzu shi bai mutu ba yana nan Allah ya daga sama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi raji da su duk ya gansu ko ba haka bane fa yace ya ga wani dattijo bawan Allah in ya kalli hannun damansa sai ya murmushi in ya kalli agunansa sai ya kuka Manzala sai ya ce wa Jibril waye wannan saboda manzala bai san gaibu ba ko bai san annabi Adam ba ko ba haka bane ba yawa sai ya ce waye wannan sai Jibril ya ce masa wannan Adam kenan to me yasa yake murmushin ya kalli dama me yasa ya kalli hagu ne yake kuka yace ya kalli dama yana ganin yan aljanna sai dadi ya kama shi in ya kalli hagu na fa sai ga yan wuta sai kuka ya kama shi an fahimta ko da aka lokacin da aka yi miraji da annabi duk abin da manzo Allah ya gani wanda ya kamata ya tambaya yana iya tambaya kuma bai tambayan abin da ba a shi tambaya ba an fahimta kuma yakan tambayi jibril ne wannan wannan menene saboda bai sani ba ina fata muna lura da haka ka dinga gane wato ainihin yadda abubuwa din yake tafiya an bayyana ko ka rika ganewa yadda wato ainihin abubuwa din yake tafiya don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa bi ma'ana wato sun wa kaulihim da fadin su inna ka sallal masiha isa ibn maryam suka ce mu mun kaje isa dan maryam mun kaje annabi isa dan maryam rasulallah wanda yake dan aikan Allah suka ce sun kashe shi Allah ya ah, ayyun badu wannan ne wato fi za'anihim wato wajen riyawan ke kenan cewa ai ba madabi ma'ana sun yi ne wato sun sun kashe shi Allah ya ce a wa ma kataluhu ba su yi ne ba ba su kashe shi ba kuma wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba wannan gicciyewa da kake gani cross din ba annabi Isa ne, na ta muna lura da aka wa ma kataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su kuma gicciye shi ba walakin shubbiha lahum a'a ai an kamance ce musu da ainihin wato annabi isa ne an gane wannan ko a lokacin da ya zama cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi tambaya wane ne a cikin ku dan lokacin da suka haɗu domin kashe shi to shi kuma dama annabi isa ya shigo cikin daki ya samu waye hawariyawa ko suna tare waɗanda suke tare da shi su goma sha biyu ya ce waye a su zai yadda ya fita a kashe shi a maimakon sa su shiga aljanna gobe kiyama kawai sai aka samu wanda imani an fahimta ko an ga abun imani ne da a ina a zuciya lokacin da annabi yake raye da sabon ya wa zai yi kaza kawai sai ga mutum ya tashi wani yana zuwa ya dan musgo na magana wa annabi sai ka ji wani abu ya tafasa wa wani sahabi ya miki ya ce banne kansa sai annabi ya ce a kyale abata muna lura ce bari in tare kansa sai manzo Allah ya ce a kyale muna lura da wannan da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ba su ainihin soke ba su gicciye shi ba walakin shi fi halahu ai kaman ceceniyar da shi wato ainihin aka yi musu an fahimci wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala wato yake wannan bayani shine wa qala dhahab yace lamma arada qatl Isa ijtama'a al-hawariyyin fi ghurfa yayin da ainihin wato suka hadu suka tsara fulanin na kashe annabi Isa ijtama'a al-hawariyyin fi ghurfatin sai ainihin hawariyawa suka haɗu a cikin ɗaki wa hum isna ashara rajulan su mutane guda goma sha biyu ne an gano wannan ko faqad dakala alaihim almasih min mishkatil gurfa sai shi ma annabi isa ya shigo ya same su a cikin ɗaki fa akhbara iblis bi jami'il fa akhbara fa akhbara iblis sai iblis ya bada labari jami'al iblis ya ba abunan jami'al yahud iblis ya bada labari ma yahudawa faraki ba arba ta'ala suka kamo hanya su dubu hudu arba'ata ala bi rajulin fa akhazu babal gurfa suka zo suka rike kofan abun nan dakin suka yi attack akan kawai suna neman wasu kashe suna neman annabi Isa sai المسيح للحواريين سي أني أن النبي إيسا سي فدا وحواريا وأيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة yace waye a cikin ku zai fita a kashe shi sai ya kasance tare da ni a gidan aljanna fa qala rajulun ana ya nabi yana faɗa sai wani ya miƙe ce ni ne ya manzon Allah ya annabin Allah an fahimta ya ce ni ne ya dan aikan Allah fa'alka ilaihi fa'alka ilaihi madharatuhu min sufin wa imamatuhu min sufin sai ya bashi abin rawanin shi da mayanin shi na ainihin auduga wa nawalahu ukazahu ya bashi sandansa wa alqallahu alaihi shubha isa sai Allah ya jefa masa kamanceceniya da annabi isa fa kharaja ala yahud sai ya fito wajen yahudawa fa qataluhu suka kashe shi wa salabuhu suka yi suka gicce shi wa amma almasihu amma annabi isa fa kasahu Allahu risha sai ubangiji ya sanya masa gashi wa albasahu nur ya sanya masa haske wa qata anhu lazzata tu'mi wal wal wa qata lahum ya yanke masa lazzatu tu'mi wato ɗanɗano na daɗin abinci da bukatan ta wa shirbi da abin sha fasara ma'al mala'ika sai ya kasance tare da wa tare da mala'ika suka kama hanya zuwa ina zuwa sama shine Allah yake wa innal ladina ikhtalafu fihi waɗanda suka samu sabani cikin al'amarin Annabi Isa la fi shakkin min suna da kokwanto cikin al'amarin sa an gane ko ai game da kisan da suka yi masa hai su kala ba'dhum sai yanda wasu sashi suka ce lamma ra'aw maktula yayin da suka ga wanda aka kashe din suka ce kai alwajahu wajahu isa fuskan dai irin fuskan annabi isa ne amma wani jasad jiki kuma dai fa bi jasadihi ba irin jikin sa ba kaga an shiga damuwa kenan amma ita zaka kai fuskan dai irin annabi isa irin na isa ne amma kuma dai jikin sa ba kai falaisa bi ba shi bane fa za da akarun wasu kuma suka ce ka a bal huwa huwa shine shine shine kaga an shiga ne shine da fi shakkin hu muri suna cikin kokonto an gane wannan ko sune sun samu sabani wannan yana eh shine wannan yana ba shi bane Allah ce malahum bihi min ilmi ba su da wani ilimi game da shi akan wannan kisa da suka yi masa illa tiba zan sai bi na ainihin zato kawai suna ganin eh haka ne ko kuma eh ba haka ba shine Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ba tabbas shi ne suka yi ba suka kashe shi ba a ba shi suka kashe shi ba ya aka yi Barrafa'ahullahu ilai wa Allahu azizan hakima. Suka yi Allah ta baraka wata alaƙi a wa maka taruhu yaƙina ne ya faru ce bal rafa'ahullahu ilai. Bal rafa'ahullahu ilai Allah ya ɗaga shi zuwa ina. zuwa gare shi ta san rafu wa dagawa ne in an ce maka irfa ba da amrin ba daga kenan in aka ce rafa fa yana dagawa in aka ce rafa'a fa maji kenan ya riga ya ne ya daga to yanzu ana baka labari ba yanzu ake daga annabi isan ba bal rafa'ahu Allahu ilayhi ja'a bi sikatil maji ko cewa ai ya daga shi zuwa gare shi to kai a wannan ma yake ka sai Allah yake rafa'ahu rafa'ahu Allah wannan hu damiri na waye na isa eh rafa'ahu Allah ko ba haka ba Allah ya daga shi ilaihi ita kuma wancan hakuri na karshe ita kuma damiri na waye Allah rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya daga shi zuwa ila gare shi yanzu muna so mu an an an daga abu sama aka ce duba ya kai haka ya da ki kanka ce kai baka da hankali ana ce an daga kana leka kasa an nitsa aka ce maka <laughs> me aka ce maka an daga ilaihi yasalu kalimut tayyibu wal amal salihu me aka ce yarfa'u yana tashi yana hawa na aka ce rafa'ahu Allah sai kai haka ko ba haka ba eh rafa'ahu fulani aw rafa'a kaza fulani aw fulani rafa'a kaza eh wani ya daga abu kaza sai kai ya da idan ka sai kai haka kana kallon ina yake in aka ce maka yas'adu yana hauhawa ina kamata ka kalla sai ka dubi sama ba za ka dubi kasa ba ina fata muna lura to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai bi ma'ana bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi zuwa gare shi an gane wannan ko wa ila Allah turja'ul umur ga Allah kuma zai koma an gane ko da annabawan Allah da mu din gaba daya wata rana tun muna tsaye a gaban wa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace zamu yi ci gaba to na ga an gwada mun lokaci ba wani abu na za a kara to ina ga mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da takwas in Allah ya mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da tara anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa hajji saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah ya ba mana su duniya da lahira na tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu mu kuma da bamu mutu ba muna roƙon Allah mun zo mutuwa Allah ka samu cika da imani wanda wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka wanda suka bada wajen mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu da alheri ka musu albarka ya Allah muna roƙonka mata masu juna biyu Allah ya sa haihu lafiya su haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙonka ka gafarta musu ya Allah muna roƙonka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana ma wajen maka ibada da wannan lafiya din ko wani bawon Allah da yake a tsaya shi da addu'a akwai dan uwansu wanda ya fita wanda har yanzu ya gagara zama a gida Allah ta'ala ya zauna da shi a gida da kuma wani bawan Allah ma da matansa ta fita har yanzu kwana da kwanaki ba san inda take ba muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da ita dukkan bukatocin mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafurai Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira masu jarabawa masu karatu duk muna musu addu'a Allah ya bada sa Allah ya sa a haɗu da daidai Allah ya bada sa Allah ya sa a haɗu da daidai Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين